Ƙungiyar ƙwallon kafa ta Granada ta samu nasara a kan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Las Palmas shi ɗaya mai ban haushi a bangaren La Liga na ƙasar Spani ta shekara 2016 zuwa 2017 mako na 21. A yanzu haka ƙungiyar ƙwallon kafa ta Granada tana mataki na 19 ne a ƙasar teburi da maki 13. Ita kuwa ƙungiyar ƙwallon kafa ta Las Palmas tana mataki na 11 ne da maki 28. har ila yau a cikin kasar spain din a yau za a fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da atlantico madrid amma a wannan karan bangaren kofa da rai na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin wasan kusa da na karshe semi final zagaye na biyu inda a zagaye na farko barcelona ta bi atlantico madrid har gida ta sha ta biyu da daya inda a yau din za a fafata wasan misalin karfe 9 na dare agogon najeriya nijar da kamaru idan muka lega kasar ingila kuwa dan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa na manchester united antonio marshall ya nuna rashin jin daɗin zamansa a kungiyar ta manchester united sakamakon rashin buga wasanni da baya yi antonio marshall ya samu kansa a wasanni har guda ashirin da biyu katal a kungiyar kwallon kafa ta manchester united a wakakan wasan bana inda ya zura da kwallaye shi da katal a raga idan muka dawo bangaren sai da sayarwar yan wasan kwallon kafa na duniya bayan rufe cinikayyar yan wasan kwallon kafa na duniya da aka yi a watan janairu na bana a yanzu haka kungiyoyin kwallon kafa da dama a duniya na shirye-shirye don zakulo irin 'yan wasan da za su je a kakan wasan ba yadda kungiyar kwallon kafa ta psc ta shirya tsab domin sayan dan wasan gaba na arsenal alex sanchez da dan wasan gaba na manchester city sadio aguero a farkon kakan wasan baki mai zuwa manchester city kuwa na shirin sayan julian kabalho ne daga kungiyar kwallon kafa ta sporting lisbon da ke kasar Portugal shi ma da zaran abu da hada-hadan 'yan wasan ƙwallon kafa na wasan kakan bai. Watford na zaurancin Neyam daga ƙungiyar ƙwallon kafa ta AC Milan. Har ila yau Manchester City na sha'awar sayan ɗan wasan Atlantico mai suna Emric Laporte da zaran an buɗe sayan 'yan wasan ƙwallon kafa a kakan wasan baki mai zuwa. Barcelona ta fara tattaunawa da ɗan wasan da mai suna Evan Rakitic domin yiwuwar tsawaita rakin a kungiyar zuwa shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu. Duk magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta Arsenal su nuna amincewa amincewar ƙara tsawaita rakin mai horar da kungiyar Asan Winga inda suka daga tsalle mai dauke da rubutun haka ya isa lokaci ya yi ya kamata ka tafi abinka a wasan da kungiyar ta Arsenal ta yi da Chelsea a gasar premier league na bana mako na 24 inda chelsea ta lallasa arsenal da ci uku da daya huta lafiya